وعافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمتدى علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم على أكبر ana habbe ilayka alladhi idha da'ita a ajabta wa idha sa'alta bi ataita wa idha sarhimta bi rahimta wa idha sufita bi farasha anta idha namina al-quhuri wa al-faqari wa al-qillati wa al-zillati wa al-illati wa kafati al-amrad wa al-a'rad wa sa'ir al-asqan wa al-alam wa nas'aluka fawati al-khayr wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa bahinahu والدرجات الأولى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من أنا سورة النخل كما ودا أفوك سني أجيع من كان آياتا واتو آياتا كما نندي تمانين من كان أجيع saboda haka daga nan za mu ɗauka insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kuwa Allah shi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka sa aljanna makoman mu ta bismillah wallahu ja'ala lakum بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تذوقونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من وجعل لكم من الجبال أكلاما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ta wa takaddama fi zikira asaril kudura ya gabata a cikin ambaton alamomi na kudura Allah ma al faqala Allah yace subhanahu wa ta'ala wallahu ja'ala lakum ayyuhan nasu. ya ku mutane Allah shi ya sanya muku min buyutukun daga gidajen ku sakana ya sanya muku natsuwa duk inda mutum ya hito idan ya kawo gida ne sai ya ji ya samu natsuwa duk rigimar da aka yi sai ka ga mutum na kokari ya dai kai gida ya dai kai gida saboda Allah ya samu mutum natsuwa ga gida ne kuma duk gidan da ka bashi baya samun natsuwa kamar gida ne ba ƙauye zai zo maka daga daji ka bashi gida ko da ka ba shi gidan bisa ka sa mai AC ciki ka kawo mai naman kaji a kacce ga shi nan bismillah matsuwa ya kai sahiya ba ta waye ba ya koma cikin bukka inda ya kai sha da ƙasa shi hilo da ita wannan wata al'ada ce da Allah ya sa mutum game da son gida ne kuma tun azal haka nan na abin yake ai kun ga lokacin da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi hijira sai ya dibi makka ya dibi gidansu sai ya yi kuka a gashi yana son gidansu kuma an kore daga ciki sai Allah ya aiko jibrilu ya zo ya iske shi innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'adi lalle Allah da ya furlanta maka aiki da qur'ani kai aiki da shi har ka samu wagga damuwa aka kore ka to zai mai shi ka ga asilinka zai mai shi ka ila ma'adi wato ma'ada abin da ma'ada kullu insanin wato su Allah ya ce zai dawo da kai to al'ada ce ta mutum duwa da yake jin daɗi gaskiya ya hisan gida na bisa ga wani shi yasa ni nika ganin wauta wasu 'yan Najeriya wani ma sai ka ji malami na shi ba ɗan shi ana baka sani ba. Sai ya fara ma da wai Allah ya yi kaji kasa, Allah shi ba kasa kasa, Allah shi kashe shugabanni, Allah shi musu kasa. Kai wanga ko baka sa a fili ne mahaukaci a ta haihar. To wanda an da hankali ka ce Allah ya kashe kwace ce ya kashe uba ne. ya kashe ɗaya ne ya kashe mata tai mai hankali ka wannan gidan mutum gidan mutum gidan su saboda ka ƙasar ka ƙasar ka wanda ka ga yana wani gida ita ba ɗan ƙasa ƙwarai na ba da iri na ku ba na ƙwarai na ba kowa ya yi shi bai yi abin ƙwarai ba saboda ka kuma ƙasar ku fata ta alheri ko mai gidajen ku fata na alheri garuruwan ku da jewan ku musu fata ta alheri bala'i wanda Allah ya jarabe ku da shi ko roƙi Allah sauki ba ƙari kuka bida ba ko roƙi Allah sauki ba ƙari kuka bida ya kawo ba in ya kawo ƙari yana raka in an ka roƙi ka da ƙasa ka an kai ka wata ƙasa makarantar boko za a kai ka a killace ta a ce ba ka za yin gari ba sai an kawo wani ɗan abinci a ɗayan ma ko ruwan sha ma sai ka rasa to kai don ba ka da wayo kai ka waka kana maka addu'a ga kasarka ku yi maka takku addu'a ta kware wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa Allah shi ya sanya muku daga abin da ya halitta eh wallahu ja'ala lakum ayyuhan nasu min buyutikum sakana Allah shi ya sanya muku natsuwa daga gidajen mawdi an taskununa fihi wurin da za ku shiga ku samu natsuwa kwataho inda a gida ne ya samu natsuwa Wajen lakum min junudil an'ami buyutan ya sanya muku gidaje daga watan dabbobi kal da kamar hemomi warke qibali da bukkoki ha lil hamli kuna jin saukin daukarta ai abin nan ya khifu alaikum hamluha daukarta yana da sauki gare ku yau maza ne ranar da kun kai tashi daga wani gari zuwa wani gari abin nan yau mazani ko ai yau masafari kun ranar da kun kai tashi za ku tafi wani gari ku ga wani gari wa yau mai kamata kun da kuma ranar da za ku zanna in kun tashi da nan daukar na da sauki in kun ce can za ku zanna sauki wannan da sauki mutanen da wuri sun samu sauƙin rayuwa gidan mutum sai ya ɗauki abin na shi azabi da jaki ya ɗauki gida ne ya azabi da jaki inda dai ya kasan zauna an yi ta ya sauke gida ne kawai ya haɗa ya shiga ya kwanci na da ya tashi ta ya sauke gida ne a zafin zaki amma kai ya zo ɗan manyan gidaje da an kaji na kasaga ka ɗauke kaka ka ɗauke su ka dai gudu ka basu mutanen da sun samu rayuwa mai sauƙi shi yasa suka rayu suna ta ibada ba su hadanci ba su bacin kowa suna ta ibadarsu Allah ya gafarta mana yace abin wa abin nan wamin autafiha daga kuma gashin ta wato sufi gashin tumaki wa baiha da kuma gashin raƙumi wato al’ibil, wa sha'ariha da kuma gashin awaki al kuke ɗiba daga gashin tumaki da gashin awaki da gashin raƙumma kuna yin kaya a sasan kayan jin daɗi mata a tukun kayayyakin jin daɗi ga gidajen kabus ɗin kamar tabarni na alfarma wa akasiya da sutura ta alfarma wa mata'an kuma ya zama abin jin daɗi ta ta'u na biyu wanda za ku ji daɗi da shi ilahi ne ya bula fihi lokacin da eh, zai tsuwa cikin sha'anin amfanin ku da shi wallahu ja'ala lakum Allah shi ya sanya muku ma khalaqa daga abin da ya halitta mina buyuti na gidaje wa shajari da itace wal gamami da giragizai ya sanya muku zilalan inuwoyi kun ga gida in kana ciki ne ya zama inuwa gare ka ruhi ne na sama ya zama inuwa icce in ka shiga karkashi ne yana sama gare ka ya zama inuwa gama mu girgije in ya kama sosai sai ya tare rana ya zama inuwa jam'u ta kikun harar shamsu wanda wannan inuwa za ta kare ku daga zahin rana waje ala lakum jibali a kananan ya sanya muku koguna daga abin na jibali duwatsu jam'u kinnin wa huwa bayan taqaddam biyu abin da ake shiga ciki a boye kargari kamar kogo wasu rarrawa da kuma a firda wato kullu cikin ƙasa wa ma shakar da abubuwan da aka idare da na aka yarka na da dulusi don gidi gidaje wato kayan gina waje alalakun la ya sanya muku manyan riguna kuma sa ta ƙi kuma harra wanda take kare ku daga zahi ai da kuma ta kare ku daga sanyi ta kare ku daga zahi ta kare ku daga sanyi Wata rabila da kuma wasu abin na riguna da kifin ba a sakon rigunan yaƙi wanda suke kare ku daga yaƙe-yaƙen ku har da jikin yaƙe-yaƙen ku ai ɗa'an da kare ku daga suka da bashi wadar da tsara da takobi fiha cikin waɗannan riguna ya an halbe ku ya an tsare ku wannan riguna sai da hana tsarin da rage ku karbin ru'i kamar riguna nan da aka yi wani roƙo wal jawashin da jawashin shi ma nau'in riguna ne na yaki wahiya aidar nau'in jawashin nau'i ne min ad na riguna yaki kazalika haka nan kuma kama abin da khalaqa hadhihi ashiya kuma da Allah ya halitta waɗanda abubuwa haka dai ya amma ta hufe duniya a rayuwa. haka Allah ka cika nemomi ne gare ka duniya bai karke ma ta biyu na ilai duk abin da kuka bukata sai ya halitta mu babu abin da za bukata in dai bukata da siyasa sai ka shi in ka gaba ka samu da bukatar nan ba ta dole ta ba amma in ta dole ta ba ba abin da rayuwa bukata wanda Allah bai kawo su da sauki ba abin da duk gani ya waye ka a ce sai kaza sai kaza to bukata ce ba ta dole ba ta sha'awa amma wanda an nuna Allah ya da halitta mu shi da sauki la'annakum la'annakum ayyuhan nas ne. don ku ya mutane ku mi kawai ya yi wannan ya kana da mu yi ku mi ya ai kan karan ilil imani ko ko abin nan ko ku jawo zuwa ga imani a idan fahimtum in kun fahimta annan la yuridu alkhaira wal lalle Allah na nuna alheri da ku gare ku da nema to kuma sunanta ku ji hikimar Allah ya tanada musu duk abin da ya kaso ya ce to na muku shi dan ya ce don ku musulunta saboda ka idan Allah ya kawo ka yayi ka idan kana so mutane su yi ma ya kai ko kwatanta wajen yi musu abin da suka so kwatanta Allah da kai ne shi ya halicce mu amma kun ga da yana son mu bi shi sai da ya tara da kayan daɗi daban-daban sannan ya ce to la'allakum tuslimun don ku musulunta dalili kenan saboda haka duk wanda yake so ko ga matarka ko ga ɗayanka wanda duk ya so a mai biyayya to shi ko kai yi ƙasa ga gwiwa shi ko kai yi ƙasa ga gwiwa tunda har da Allah da kai ne da yi mu sai da ya tanada mana abin da ya kamata sannan ya ce mu bi shi kun ga suratul baqara ko ubudu rabbakum allazi khalaqakum na min qablikum har zuwa ƙarshe yace to abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce da ya ce to fala ta saka zu kafur ki kiushi ku sama Allah ya yi muku abinda da duk kuka bukata ya ce to ku ko ku kaɗai ta shirya ba da. amma ka ce abinci da shi ka koma kana hararan mutane ta shi ka yi sallah kai ya kai abin da ka gani ronka ne sannan ka ce a ƙara ma a ba a ƙara maka ya dama wani abida kalla inna hukani da ayatina abida ya zama wa an azizi yana zai in ƙara mai imanin kalla ban ƙarawa dan bi ba ka ƙara Allah ya ce ina hukani da na alida saboda ka kowa ka son kari ya kare ibada kowa ka son cigaba ya ƙara aikata ibada sai ya ga cigaba. Allah ya ce to mun dai muku abin da kuke so fa in wallahu idan ko sun ka bada baya a aradu anil islam sun ka kauda kai daga musulunci wayanna ma alayka ya muhammad albalagul mubin kai muhammad abin da kawai an dore gare ka kai yi da sako yi da sako bayananne ai al-iblagul bayani yi da sako wanda an bayananne wala itaba alayka babu zargi gare ka wala ma'akhazata ba a kama ka da laifi adami imanin ga imanin su la'annaka ballagta ma ursilta ma umirta bi tabligi don kai ka'i da sakon abinda aka umarce ka da i da sako ne wa hidayatu min Allah shiryar da su ko daga Allah take laminka ba da gari ka take ba Allah ya musu da abin da ya kamata shi musu saboda haka idan ba su yi imani ba kai ba ka da layi ka yi da sakon da aka saka mutanen haka suke ya arifuna ne a matallah suna sanin ni'imar Allah Allah ya ne musu ni'ima kuma sun gane ayyukan runa bi annaha min indihi suna huriki cewa lalle 'yan magada an kai musulmin indiyi daga wurin Allah yake sun tabbata sun mai yunkiru ha sannan su yi musunta ina da gaƙin gaskiya da ishirake da ishiraken da shirkarsu wa aka taro mar kafiru mai yawan su na aljahidu na masu musun eh, abin na sha'anin imani Alma'ani na masu ƙin gaskiya wa kalluhumul jahiluna bai annaha ai an nema min wa ta'ala kadan na wayanda ba su san ni'ima ga an kai musu daga Allah take ba wayanda ba su san daga Allah take ba su da yawa wa yawma nab'atu min kulli ummatin wa yawma nab'atu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladina kafaru wa la hum yusta'tabun وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشرفوا وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا لا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنا لهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله يكي واذكر لهم هم كأمة مصر سومة أن nan هو faɗi ka gaya musu yau ma ba min kulle ummatin shahida ranar da za mu tada mai shaida cikin kowace al'umma kowace al'umma akwai ranar da za a tayar da su bayan sun tsaya a tada mai shaida cikin su shi mai shaidan nan zai ba da shaida ga abin da ya gani cikin su huwa nabiyuha shine annabin al'umma ya da laha bil imani zai ba da shaida ga mutanen cewa abin nan mutanen sun yi imani in masu imani ne wa alaiha kuhuri kuma zai ba da shaida ga kafirci akan al'ummar nan in mutanen nan kahire na yace sun yi kafirci wannan rana da za a ba da wannan shaida wa huwa yawmal qiyama ita ce ranar kiyama wa anta satta tashhadu da qawlika kai manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaka ba da shaida ga mutanenka ka ba da shaidar imanin su au alaihim ko ka ba da shaida akan su cewa ba su imani ba sannan bayan an ba da shaida to shari'a ga a yi sun malayi uzanu sannan ba a ba da izini lallabi na kawaru ga wanda suka yi kafinci ba a ba su izini da yi don su kawo uzuri a waɗannan rujuwa yi duniya ko a ba su izini su nemi dawowa duniya ba a yi ba yadda su dawo duniya li islahi ma don su gyara abin da sun kamata. wala hum kuma su ba a abin nan ba a neman su tuba ba za a nemi tuba su ba nan duniya aka nema a tuba ku tuba daga abubuwan da kuke yi Allah ya yi hushi sosai abubuwan da kuka ji suna faruwa kasan an yi mai laifi ya yi hankuri har ya yi hushi na saboda haka ku tuba ku ta istighfari ai ta bashi hankuri ai ta shi hankuri ya yi hushi Ba bashi hankuri shine gabari kuna roƙo ne shi ya yahe muku wanda duk kai malaifi kana roƙo ne shi yayi ma kana roƙo ne shi ma ka ba shi hankuri kenan saboda haka in an ta ranar kiyama ba a neman tuba wallahi dole ba min humar kutuba ba a neman tuba gare su ai arju ila ma yurdi Allah wato su dawo ga abin da zai yarda da Allah ai la ba a bari su nemi yarda yardawa bi sijabati talabihim a nemi abin nan da karɓa kiran su an rujo ila duniya da suka nemi a dawo da su duniya da ya amaru salihan don su yi aiki mai kyau shi mutum duk abin da ka ga ana yi nan duk wanda ya ga azaba kokari yake ya ga wanda zai ya kauce mata nan na da bai gane ta ba da yake mutane sun yi yarda da abin da sun ka gani hatta idza a adamu manotu kala rabbir jeroni la'alli amara salihan fi ma hatta idan ja adamu al har lokacin da mutuwa ta zo ma gudan su kana rabbi ji'uni sai ya dora a Allah ku dawo da ni duniya me za ka yi idan an dawo da kai duniya abin nan kuɗi kan bari bashi ko ko kuɗi kan mance baka taho da su ya ce Allah alli amala salihah ni dai a dawo da ni don ya aiki na kwarai aiki na kwarai shi na masu wa'azi ka ta gaya muku kai kun to ka ce lahira kana wani a dawo da kai ba a dawowa da kai in ka ce ba a dawowa a yi ƙoƙari a gyara in an ce ba a dawowa kuma ba mai ba da hankuri an ka kama bugu mutuncan babu wani mai kama babu wata ƙungiya kare 'yancin ɗan adam babu ta kowa abin da ya shi kawai za a saka mai da shi saboda ka yi ta kokari a gyara ayyuka a yi kokari gwargwadon iko Allah ya taimake mu wai zara allazina zalamu idan azalumai sun ka gani ai allazina kabaru min qaumika wanda suka kafir cikin mutanenka Amina min kuma mai salifa ko kuma wanda suka kafir cikin al'ummar da sun ka gabata fi fi zalika da yawa cikin yanan ga na duniya to wanda suka kafirci ciki ne suna aikata ayyukan sabo idan suka ga al'azaba wato azaban lahira wala an anhum azaba ba a sauƙaƙa musu azaba ranar lahira ranar lahira ko mutum ya ga azaba ba a sauƙaƙa mai Abin da kawai mutum zai daga nan yaka gyara wala hum da kun ba a jinkirta musu a ce bari a bari har a jima ayyam haluna anhu ba a jinkirta musu ga azaba izara wuri, in sun ka gane kun kwaɗa musu shi ɗaya za a yi wai zara allazi na a shirakawa idan mu shekai sun kaga abokan su. mina shayadi ne na shaidanu wa gaira da wananta wayanda suke bauta ga Allah da wata hanyar da ba haka ya shar'anta ba to in an ka tera ranar lahira sun kaga wa'annan da sun ka ada su ga hanyar nan wadda ba ita Allah ya shar'anta a abota mai da ita ba kanu su mushrikan sai su ce rabbana ayya ya rabbana ya ubangiji mu ha'ula'i mutanen can ga su can su ne shiraka wannan lalina kunna na da'u min dunika suna abokan tarayyar mu da ma kasance muna bautawa bayan kai su kwatar su ji wannan magana nan duniya ana bauta musu ana cewa su ne alloli suna jin daɗi amma ranar lahira mabiyan na cewa ga su can ya Allah suna mun ka bauta ga ga ita yana ta yashi na ba alƙawar ilayhim alqawla sai su ji musu magana inna kullu kadibun lalle ku ƙarya ku kai kai ni ka bota kai ni ka baka bota nan ba inna kullu kadibun fi qawlikum ne ku kuna cikin makareta ga magana ku abatu nuna da kuka ce kun bauta mana kama bi ayatin ubara kama wanda yake cikin wata aya ma kanu na ya abubuwa ba mu sun ka kasance suna bautawa ba sai ya kuru na bi ibadatiyan za su kafirce ma ibadar da an kai musu ay yaquluna la ma muna za su ce mu ba ku bota mana wa abattum ahwa'akum ku je kun bota wa son rayuwa kun bota wa abinda kuka so amma mu ba mu kun ka bota ba ai duka ayyukan barna haka nan na suke za ka ga mutane ga duka ayyukan barna za ka ga mutane suna yi suna cewa ne suka bi ba wa ne suka bi ba Abinda yazo ya zo da shi ya daidai da abinda da suka so sai sun tafi ba shi na suka bauta ba su dai ya kire su ga abin da suna son abin ko can sai sun ka cewa na ya ce kun ga ai yanzu za ku ga mutane da suna cewa wallahi malam wani ba malamin kwarai na amma da suka son wani rashin gaskiya sai su tambaye shi sai ce eh, daidai na daidai na sai ce to malam ya ce kun ga sun san ba na sun san ce ba na ƙwarina na ba amma yanzu da suna son rashin gaskiya sai sun gaske wuri ne in suna son gaskiya ko sai shi a sai wajen suwa ne su a da gaskiya kun ga ashe da gangan na suka yi ba wai abin nan da jahilci na suka yi ba ba su san Allah na nan fake da su ga duk abin da suke aikatawa saboda haka a kyautace halaye a san cewa Allah ya san komi wai zara awar mujadala la tanfa'uhum in sun ka ga jayayyar ba ta amfanin su sai su dawo wa alqaw ila allah yawma idin salamu sai su mika jayuwa ga Allah nan ce gaskiya ne istislamu sun mika waya da hukumi ga hukunci ne haisu kowa Umar in kiyadu lokacin da jayuwa ba ta amfanin su linkida a takalifi saboda takalifi ya yanki a nan duniya nan na ka ka tuba an shi tuba ka lahira an gama tuba lahira an gama tuba shari'a akai ba mutum bai tahowa rana abin nan ranar girbi tun da damana ta tsaya bai shirka gero ba sai ya ga an fara girbi sai gonar ba za ka fara kowa ce ya shirka gona sai babu abin da za ka gindi yanzu ka yi hankuli a girbe ka kai kan baka girbi sai dai a girbe ka to in an kai ranar lahira ranar sakamako ta nan duniya an kai shuka can ko ta aka ɗiba wannan an hom ma kanu yaftaro abinda suka kasance suna ƙaga na ƙarya biya ya ɓace musu min ta shi fa'ula lahum cewa allolinsu ta ne musu ceto wa yabdala min fa'il yaftarun na suwa ne ne al-murtari yace na, kafaru wa saddu annasa sune waɗanda suka kare suka danna mutane an sabilillahi daga hanyar Allah to zinnahum azaba duk waɗanda suka kafeta sun ka hana mutane kuma musulunci su ba su ba kuma sun ka hana ayi to zinnahum azaba za mu kara musu azaba fawqa al-azabi sama azabar da suka cancanta da ita isa istahaqu saman wanda suka cancanta da kuburin da ka wuce zulan kayan da ya ki bai ta wani ba kun ga ne guda kafincin da ya yi wanda ya ta wani ya sa wani ya yi kafinci kun ga laifi ne bi. ga laifin kafinci ne ga laifin sa wani ya yi kafinci saboda haka ya ce hun azaban ko azab kana ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce wannan azaba a karibu kunamu ne kun san kunama an yabuha wato karin nan nata dan cinin nan da take soka mutum ta halaka shi kan na halittuwa da ta yi tsawon dabino dogo kun san dogon dabino ya yi tsawon cabi to haka nan karin ta ya kai girman cabi kuma aikin da aka aiko ta kawai ta kama na samun shi in ta halbe guda an ce duk naman jiki ne zai tsage fata ce ta tsage saboda zahin da hil kuma gashi zaune babu inda zaina babu inda zaina babu mai kama mai kwanci da yake ana ta azabtawa ana ta azabtawa babu mai kama mai nan duniya an ce gyara ya ki gyarawa an ce ya tuba ya ki tuba an ce isa gabani ya ki ya ce kowa bai tashi wahala bai iyawa to shi ya hankuri tun da shi na iyawa da azaba Allah ya ce mun ƙara musu wannan azabar bima kanu yufsiduna saboda bannan da suka kasance suna yi bil iltira'i suna kaga ƙarya suna jingina ma shari'a wal kubri suna kafirci wa saddihim annasa suna danne mutane an imani daga imani wal lahum kuma ka ammata musu maratar tsaniyatan karo na biyu li ziyadati tadbihim wa tadhakkuri don ƙarin tunatarwa ga ga ga al'amarin tuna yau mana na ba'su fi kulle ummatin shahidar ranar da za mu tada mai shaida cikin kowace al'umma alaihim da al'ummar mai shaida ya ba da shaida shahida alaihim ya ba da shaida a kansu min anfusihim kuma daga cikin kawunan su mai shaida yake wa huwa shi shine annabin su waje na bika ya muhammad ya manzon rahama kai ko sai mu zo da kai shahida ala haula kana mai shaida ga waɗanda al'umma naka shahidan ala haula ai kaumika akan mutanenka wal halu kadi nazzalna alayka alkitaba yadda abin yake can duniya man saukan maka alqur'ani can duniya can duniya li bihi dan su yi aiki da shi fa abau sun kace ba su aiki da alqur'ani kowa bai sa su abin da ba su so wa zalika alkitabu unzila li fa'idatihim wannan littafi kuma an saukar da shi don fa'idarsu kibyanan da kulli shay'in ya zama bayani ga dukkan komi dukkan komi ya fata ya hataju ilaihin nasu wanda mutane ka bukata gare shi mina amurin shari'a na al'amarin shari'a shi ƙur'ani bayani ne da ya kunshi komi da komi abin da ya sa kuka ga ko mutum ya san ƙur'ani bai iya bayanin komi da komi wato shi ƙur'ani ilimi na yawa gare shi wani ya yi wani ilimin alƙur'ani shi yasa abin da wani ya sani wani bai san shi ba amma tibyanan da kulle shay'in duk abin da ka sa ana buƙatar bayani cikin ƙur'ani akwai shi amma wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba illa dai abin da annan fasalu a halar zikiri in kuntum la mu. ku tambaye ma abuta sanin littafin in ba ku sani ba duk abin da ba ku sani ba ku tambaye wa'anda kun ka sani amma bayanin komi akwai cikin ƙur'ani illa dai abinda ba ku sani ba ku tambi wanda sun ka sani sanin mutane ba gudana ba ba dukkan mutane an daidai ga shanin ilimin alkur'ani ba amma ne bayanin komi akwai shi ba kuma ce ba wani karatu da mun kai da shi wanda fasson ya zo ya iske malami don shi mai tambayoyi na ta'amlaki qur'ani ya ce tibyanan da kulli shay ma na fil kitab min shay'in duk irin waɗanda ayoyi ya tattaro su cikin qur'ani babu bayanin da ba mun ka bari gafarta malam na san cewa ka san ce yace eh ashe mai mai baro na ya baro da buhun fulawa baya suna cikin magana sai ga mai baro ya da yace to an gaba mara kai masanin ƙur'ani kai ƙur'ani bayanin komi da komi na a mai baron can dan burodi nawa ya kai buhun fulawa ne kun ga tambayoyin yan ta'adda ko malam yayi shiru sai ga ogan burodi ya biyo ba wanda a zo hulawar da. sai ce malam bismillah ya zo ya ce dan buhun hulawa ga burodi na ya kai sai kiristan ya ce kai ni tambaya ba shi ya ce kai jahili kake ka san qur'anin mu ba qur'ani ya ce fasa abu a dhikri in kuntum la ta'lamun sai shiru ya tashi kunyace ta ya to shi qur'ani abinda dai abbai so ka shiga gonar da baka sani ba abinda an ka tambaye ka wanda baka sani ce ba sani ba tsayawa ka wanda ka sani waɗi wanda baka sani mai girman kai tambaye wanda ya sani sai shi maka bayani kun ga babban malami na a cikin birnin alkahira ba shi wanga malamin amma bai san ɗan burodi ko ɗan burodi na ba wala aka yi ba amma bai ji nauyi ba ya kiri babban burodi jiya ko ƙur'ani bai sauke ba ya kere ya ce alagawa ta bala nawa buhun hatari to in dai ba babu girman kai ka tsaya ga abin da ka sani yau duk abin da ka kawo mana matsala mutum ya ƙetare abin da bai sani ba ya so ya yi bayani waje ya ji malamai na yi kuna gani cikin littafai in mai littafi ya kawo sai ga buhari ya ruwaito ba sai ce cikin bulugul marana an ce kaza bai ce cikin buhari ba don bai san wanda mai bulugur murabi ya biya tattace abin ai ya kawo shi nan ba sai ce cikin bulugur murabi an ce kaza cikin umdatu an ce kaza to haka nan aka so mutum ya tsaya baki inda ya sani amma kawo ce kai tsaye ka kai inda manya ka kai ka sai dai ka kwaso ka kada kanka ka kada mutane to shi na kun ka ga a matsalar amma in dai ka tsaya ga inda ka sani ƙur'ani, tibyanan li kulli shay bayani ne ga dukkan komi ya tajo ilayhi nasu wanda mutane ka bukata gare min amal shari'a wa hudan min dalalati kuma ƙur'ani shari'a ne daga barin fata kabbi ƙur'ani bai halaka wa rahmatan kuma ƙur'ani rahama ne wa bushra bil janna kuma ƙur'ani bushara ne da aljanna amma lil muslimina ga musulmai al muwahhidin wa'anda ke da tauhidi duk waɗanda abubuwa da kun gajiya na fa'ida sai lil musulmi na sai ka yarda shi qur'ani komai akwai ciki amma sai ka yarda sai ka yarda in baka yarda ba ko ka bada ba ka gani in baka yarda ba ko ka bada ba ka gani sai ka yarda inna allaha ya'muru bil adl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan القرآن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بأهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بها وقد جعلتم الله عليكم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين خرجت غزلها من بعد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 وفيه cikin Qur'ani akwai na magana mai ji al-Qur'ani inna Allah ya'muru bil adl lalle Allah yana umarni da yin adalci adalci yana ɗaukar abu biyu a tauhid kada ita Allah da abin da ibada na biyu awon tsakanin yin adalci tsakanin ka da ta. Allah yana umarni da waɗanda abubuwa Wani wal ihsani Allah na umarni da kyautatawa أداء fara'id بايد da أو au wato mutum ya bayar da farillai da nakaloli au ko kuma ana nuna insani an taɓa da Allah ka annaka abotawa Allah kamar domin idan kai ba ka ganin ne to kani ka inna shi yana to wannan shi aka ce mai ko a wajen aikin gwamnati da dan mai insani sani aikin da ka kai kai bawa Allah kake kuma amana Allah Allah ka bara ka shigo lokacin da an ka shigo da ai ka hita daga wasu lokacin da an fita hita Allah na umarni da ka bauta mai kama kana gani ne in ba ka gani ne to ka sani shi yana ganin ka na biyu na uku wa ita dil qurba wa ita'i dil qurba da ba da haƙƙi ga makusanci alƙaraba wato wanda a makusanci kama a ce ɗan uwa haka hasa da ke ya ke da ɗan uwa ya yi mu biyu don kulawa da shi wato makoshi a abin nan ba ne amma makoshi wanda a ɗan uwa ga shi makocinka ga shi ɗan uwanka to ya yi haƙi ga wannan makocinka ɗaya na bai da haƙi gare ka makocinka ɗaya na ba ɗan uwanka ba ne to a ba da haƙƙi ga makusanci haƙƙi ne nashi haƙƙi a bashi addinai sannan a abin na wa yana hana albasha kuma aya tana hani Allah yana hana albasha kamar jina da dukkan abubuwan da suke manyan zunubai ana ce musu albasha shan taba sigari albasha ne kurkura kurkuri alfashana a shaƙi alfashana shan taba wulwul alfashana duka waɗanda alfashana malamai sun ce a taba sigari ta yi wulwul illa don ita wulwul in mutum ya shata kawai dariya ta kasashe ya rikice da ya san ciwon kai ne ba bai san ciwon kai ne ba amma ta ba sigari zuciyar mutum ta ka yankewa tana kumbura ta kwana biyu ciwon zuciya ya kama mutum ita ta ba sigari sannan duk ta jiki ne ta lalata in da ya shigo inda ya saba da ita da ya shigo ga wuri haka sai a musulmi da aka so sai ka ga da ya to ana kyama sai ba kowa bai san dawowa sai wuri wuri to duka waɗanda abubuwa albasha na to Allah ruwa ta ala yana hana waɗanda abubuwa na albasha. wannan kai shar'a da abubuwan duk da shari'a ta hana mana kuhuri ma'afi ma'asi na kafirci da sabonuka wal bagai kuma Allah yana hana zalunci wa tafriqil umma raba kan al'umma ba a gaba lafiya na ga wani dan siyasa yana yana fama da kwarewa da siyasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kamo shi siyasa sai ta tabbarkace bai abin da ya kaso sai ya kuce mai komi da komi ya lalace ne na siyasa na taba gani ne ya yi tahuni ya yi zane kama uwa ce ta mutu turar kan mutane kiran kana da wani abu kar ka raba kan mutane don kana da wani abu kar ka raba kan mutane Allah ya hana ba ka tawa ya ce bai son abu shi ya yi ka ce an da kai shi ya baka shi ya tara ma ka ce abin da bai so shi ka kai sannan ka ce ba ka abin da ka so bai baka ku kula da wannan ya ce Allah yana hana bagai zalunci wata fiƙar umma da raba kan al'umma bil khuruji ala al-imami da ita daga imamin al'umma zulma bisa ga zalunci biduna haƙƙi ba tare da haƙƙi ba dan akwai haƙƙin da ka sa irin waɗannan abubuwa su harutu bisa ga zalunci ba da haƙƙin ba Allah ya hana haka ya idukum bil amri wan nahyi Allah ne muku wa'azi da umarni ya ne muku wa'azi da hani la'allakum tadhakkaruna don ku wa'azi ku rika tunawa wa bi idgamata fil asali fi abdali wato la'allakum tatadhakkaruna wa bi al-mustadrak al-hakim an ibn mas'ud radiyallahu anhu al-mustadrak ala sahihayn na hakim ciki ne yace qala ibn an ibn mas'ud ya ce, mas'ud yace wa hadi ajma'u ayatin fil qur'ani lil khairi wa sharri wannan aya ita ce aya da tahi yi cikin qur'ani wadda ta yi kowace hada abubuwa biyu da bayanin shari da bayanin alheri to Allah ya azurta mu alheri ya kare mu daga sharri wa zai an zanna a alayka ka'idan kuma cikin littafin nan da muka sauka gare ka yawan zara ma akwai kauluna magana Hauhu da ahdillah ku shiga da alkawarin Allah jama'a alkawari fa inna ahada kana mas'ula fa ku yi alkawari wanda kuka iyawa siyasa ta wani ku yi alkawarin gaskiya ku bar alkawarin ƙarya kuna ganin a wakon waye a wakon lokaci na na samun kuɗin kuɗin banza na wayanda sun kai na alƙawarar suna wanda 'yan siyasa kuɗin da sun ka samu suna na yanzu wani yanzu gara kusan a abin nan masallaci bisa gare zan gusa masallaci cikin masallaci babu abin da aka ci komi ba a ci cikin masallaci kuma da an jima hankali ne kowa ya aika shi dai a ciki sarkin ciya ke ne to duk wanda kai alƙawari yana sabawa haka ne kuma saboda haka a gobe adalla ku cika da alƙawari Allah min bai'i na mubaya wal aiman ko kuma wato rantsoyi wa gaira da waninta idza ahadtum in dai kun kai alƙawari ku ji tsoron Allah wajen wa'azi kuke du in kun kai in mutum ya tobe da gudun ku in kun san ba ku zaɓe ne ka ku mai alƙawari ka ku ta ba kai kuɗin mana kuɗin kamar ciyaci kai da ko nera da duba kada wani ya tawo yana da miliyan ɗari duk kuɗin ka na ko ka kyale shi ba kai ƙara sai ba ko nera da duba kada shiga miliyan ɗari ga hannu ne shi kuma ka ce naka na kuma ka ce ba ka ce ya ba ka wani abu cike ba sai dai ta hanyar yaudara zaɗe kana mai yaudari ku yi alkawarin da kuka ima ya ku jama'a ku cika da alkawari a hatto wanda duk kuka yi alkawari da shi ku cika kowa kun kai alkawari shi ku cika wala da aymana ba'da tawkiliha ya wani liran tsuwa bayan kun kullata a abubuwan kullata wa qad ja'altum alaikun alaykum kafila hakika kun sa Allah ya zama kafila lamuni ga bil wafa'i ga cikawa ku da Hai su kalabtu biyu lokacin da kun kai rantsuwa da shi wa ƙadda ja'altum Allah alaykum halu inna Allah ya alamu ma fa'alu lalle Allah ya san abin da kuke aikata ma abin da kuke aikata kun ga wannan tahdidin lawa alƙawarin da kuka kuna sabawa Allah ya sani wa Allah ya san abin da kuka aikata zai muku saka makowa ku ji tsoron Allah jama'a ha masu wa'azi na tunatar da ku wata abin Ramadana ake yaudara da kun kai baya roƙi Allah shi yahi muku yanzu ku kuma yaudara wanda kun kai baya ku roƙe shi yahi yanzu ku kakku komai wala ta kunu kallace na kadar kuko 'yan siyasa mabiya an ce su cika alkawari to kuko 'yan siyasa kuma ku cika alkawari wala ta kunu kallace na kadar gazalaha kar ku zama kamar macen nan da ta yi zari ta warware shi ai afsar gazala ta ɓata zaranta, gazala ai ma gazalatu zaren da ta saka min ba da kowace bayan ya yi ƙayyi. ai in kamin labu bayan ta kyautace shi wa barnin ta kyautace shi da kyau sai ta dawo ta walwale shi kakku zama kamar ta an kasar da kola da kauli kuna da abokai sun kama muku kun yi tahiya tare da su daga baya ku bar su ku ɗauki wasu kakku yi haka na kuku su kasu saba da ku kuma kakku saba da kauli an kasa wato halin jam'o abin nan naked wa huwa ma yankasu shine abin da aka warware ay yuhallu mu bayan an kyautata shi an ka warware shi ay la takunu fi naqadi uhudikum kakku zama wajen warware alqawran ko aymanikum da rance-rancen ku misu da imra a sai hamka kamar mace wadda take wawanya kalilatu akali wadda ba ta da hankali ke kake do wanda dukka ya alƙawari yana sabawa kamar ma wukaciya yake wa ismuha abin na rabdatu sunanta rabdatu binta amri kanat ta gajil sufa tana tara zaranta ta yi zari sosai watan kudu da ta gama sai ta warware shi ta taka zuna imana kun bai na ku dawo kuna da kwanan tsoyon tsoyon ku yau da a gare ku ta taka zuna ta taka zuna fi na da uhudi kuna riƙon wajen walwala alƙawara kuna riƙon a imana kunan ku ne fasadi don ɓanawa kadi a da yaudara fi ma bai na ga abin da ke tsakanin ku mina ma'amala ce na mu'amala waddakhilu in an ce addakhil ma yudkhalu fi shay'in wa laysa minhu abin da an ka shigo cikin abawa mushi ai la takunu mithla al-mar'a al-hamqa kako zama kamar mace wawayya allati takazilu wadda take yin zari wa tanqudu gazlaha ta walwala zaranta kako zama haka nan bi ujukum ga alƙawarin ku ku yi alƙawari ku walwale kun kuma kamar mahaukaciyar mace waye malikun ku tsuwa kuma ku warware wajen lati zon halu min da mi takunu ai la ta <coughs> ai la ta duha ka ku warware ka ku lole kawarin ku an ta kuna ummatun don kun samu wata al'umma ai an kana ummatun wa jama'atun don wata al'umma ta kasance hiya arba min umma ta yawa kuna da mutanenku ku kuma shugabanni kuna da mutanenku da sun kai tsaye sun ka zaɓe ku ba cewa an kai kakkwate da kowa ba amma ku kula da su kakku walwale musu alkawari su ku an kana ummatun don kun ga wata al'umma hiya arba ita ta yi yawan jama'a min ummatin bisa ga al'ummar da kuke tare da su ai la tanqudu aymana aqattumuha a rantsuwar da kun ka kulla ka ne ta a jama'atin tare da jama'a liwudu da jama'atin hukura don kun samu wasu jama'a sai ku yi alkawarin da sai ku warware shi yanzu ka ku haka don kun samu wata al'umma hiya aka sarar na ula adadin ta yi waccan jama'a ta warku da ta zaɓe ku adadin ga adadi auginan ko ta yi wadata au sharafan ko ta yi daraja ka ku haka yau babban matsalar siyasar Najeriya tarkawa za su yi zaɓe su sun ka yi zaɓe an ka ci zaɓe sai ka ga war mutum ba ma da shi an kai ba sai ka ga dokokon gila an ba shi ta ba ko biliyan guda ba wanda inda za a raba biliyoyin nan ga talakawan lokar gamman goma kowa a ba shi dubban kuɗi duk tana kai gare su kowa ya ci daɗi layya sai a mika mu mutum guda kuma su sun kai wahalar ga wannan babban matsala ce ga siyasar Najeriya za ku ga wani lokaci in suna son mutum an yi shugaba ƙasar ga asusu ya sa don bai da kuɗin da kofar da zai tsaye na tsaya takara bai da kuɗi har da mace ta shiga abin nan daji ta yau itace ta samu ya hamsin ta tura ba ya ansa amma kuma kun ga rayuwar Najeriya wanda kasar to ƴan siyasa kuma ku gyara wannan mabiya ku cika alƙawari ko ko ƴan siyasa shugabanni kuma ku cika alƙawari kowane ɓangare ya cika alƙawari idan kun yi haka nan to Allah zai taimake ku subhanahu ta'ala amma don kun ga wasu jama'a sun yi wasu yawa to kakwai kakwai wani wa kanu yakhalifuna sun kasance suna abotaka da wasu jama'a fa idza wajadu kasar min wa suka samu wanda sun kai su yawa wa azko sun kai su daraja naqadu khalfa ulaika sai su walwala alqawlin wa'ita wa khalafu su kullu da wadanda wa hadha al dakhil to an hana wannan hukunci ya shiga fi kulli shay'in cikin kowane abu la tatruk sahibakal qadim abokin ka na warko da ya kama maka kaka bashi liwaju da sahibin jadidin don ka samu sabon aboki ba cewa an kai ka kori abokinka na biyu ba amma kakka bi tsohon abokinka liwaju da sahibin jadidin don ka samu sabon aboki in ko ya ba yabo gare shi ba ko ya kai in ya yabo ko ya kai faras daku ko ba ya kai yabo ke na faras daku ba to ko ya kai faras daku yabo kakka ba tsohon abokinka saboda shi ya haka nan baya da kyawu leo jude samun jadidin leo kunan jadidu a azu don sabon aboki ya yi girma au agana ko ya yi kuɗi au ashirar, ko ya yi daraja fi kadimi min kadimi bisa da tsohon aboki wa hibzul ahadi cika alkawari a tsare shi huwa izuwar gina wa shi a girma shi a wadata shi a daraja ka cika alƙawari ku zan masu cika alƙawari ya ko jama'a ku zan masu cika alƙawari ya ko jama'a su shugabanni su cika alƙawari ku talakawa ku cika alƙawari cika alƙawari shi a daraja inna ma yablukum Allah bi dama Allah na jarraba ku ne da wannan ay yakhtabirukum Allah Allah yana jarraba ku bima amara bihi mina wafa'i bil ahadi da abin ga ya umarni da shi na cikawa da alƙawari li yanzu ila al min minkum don ya kalli mai da'a cikin ku da mai saƙo au bi kauni ummatin arba ko kuma don kasance al'umma ta yi yawa wa aka saru ta yi yawa min ofara bisa ga wata yana jaraba ku da wannan liyan zura a yadda kuna amla don ya ga mutanen za su yi ta ko ba za su yi ba ka gafarta ma Allah da albarka sunayenka da ka maɗaukaka ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi sai mu yawa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا سامع لكل شكوى ويا خالق الأكوان أنت المرتجى وإليك ترتقي صلواتي يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكاوى والعناتي اللهم يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا عالم كل خفيه ya kashe wa kulli baliya ya man yamliku hawa'ij as-sa'ili wa ya'lamu dama'ir as-sabiki nadahu kadha aman ash-shadda faqatu wa da'u fa harakatu wa qalla hilatuhu da'a al-ghuraba al-muttarri alladhina la yajiduna laka shimahum fihi illa anta ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنا روحك الله كجافر تامنا الله كجافر تامنا الله كقارا من إيماني دلاهيا الله كقارا من إيماني دلاهيا الله كوركن من كل داء وسقم Allah ka warkar da mu min kulli da'in wa sakam Allah ka ba mu cikakken kariya da tsaronka Allah ka ba mu cikakken kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta mu yannan su da kannan su ka gafarta mu da da iyali da zuriya kowayen mu Allah ka sa aljanna makoman mu Allah iyalin mu ka ba su shirya Allah ka shirya maka shirya iyali Allah ka shirya maka shirya iyali Allah ka warkar da mu ka warkar da iyali Allah ka kare mu ka kare iyali Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka kara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya ɗiya da zuriya Allah ka shirya maka shirya ɗiya da zuriya Allah ka shirya maka shirya ɗiya da zuriya ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mana da za ka ba ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka rika mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su matan su da matan su Allah ka rika mana su manyan su da kananan su Allah ka rika mana su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da jihar mu lahiya jihar mu gabacin ta da yammacin ta Allah ka zauna da ita lahiya wadancin ta da arewacin ta da tsakiyar ta Allah ka zauna da mu lahiya wannan babban birni namu Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya duk wani mugu da ya shigo wannan birni Allah ka mai sai mutumin kirki Allah ka mai sai mutumin kirki duk wani mai muguwar sana'a da ya shigo wannan birni Allah ka bashi sana'a ta kwarai Allah ka raba shi da muguwar sana'a don albarka sunayenka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare masallatayenmu musamman wannan masallaci ka kara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa a ciki ne Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kare maka kare makarantun nan Allah ka kare maka kare makarantun nan wuraren zaman maka kare mu wuraren ayyukan muka kare mu wuraren sana'o'in muka kare mu wuraren tahiyoyin muka kare mu yanda duk muka yi ta Allah ko da dare ko da rana kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharar hanyoyi ka kare mu daga sharorin da an bisa hanyoyi ka kare mu daga sharar karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharar mutane da aljanu da sauran halittun ka ba mu jannatul firdaus al'ala Allah ka ba mu jannatul firdaus al'ala Allah ka ba ba mu jannatul firdaus ya Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga azabobinka da mu da waye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masura baki ɗaya Allah ka tosaya mana Mu danga da ka tara mana Allah ka tara mu cikin aljanna saboda albarkar sunayenka Allah ka sa mu cikin wanda kake yantawa yau Allah ka sa mu cikin wanda kake yantawa yau Allah ka sa mu cikin wanda kake yantawa yau Allah ka yanta muka yanta uwayenmu ka yanta uwayensu da kakanninsu ka yanta yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka yanta muka gafarta mana mu dinna Allah ka ƙara mana shiryarka ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya ka kara mata kwanciyar hankali da natsuwa ka shirya maka shirya mawakwantanta Allah ka shirya maka shirya mawakwantanta Allah ka taimake maka ka taimake kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka ba maka ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam على محمد وعلى